Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. The Imagine United and Prosperous Nigeria. Matasan Arewa sun janye wa'adin korar 'yan kabilar Ibo bayan sanya bakin dattawa. Nastura Ashir Sharif na daga shugabannin matasan. Muna son gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaggauta hukunta shi wannan namdi Kanu da ya kawo wannan fitina. Bayan jawabi ga 'yan ƙasa, shugaba Buhari zai ci gaba da aiki daga gida inda tuni ya karɓi rahoton binciken sakataren gwamnati babacin David Lawal da yake zaman dakatarwa. Jama'ar PDP na Madu Sharif sun yi taro da zargin Amin Makarfi ya yi watsi da su ba kowaya tun nasarar sa kotun koli. Ga jigon taron yarima Ingama. kawai muka ji an ce ana ma tunani ne ko za a yi mana ahuwa ko ba za mu mana ahuwa ba to mutum muka kashe tun da makarfi kotun koli ta bashi kawai banda kyama ba abin da ake nuna mutanen alshar to ko mutum ya yi in ya koma musulunci ai rungumar sa ake sultan muhammad sa'ad ya ayyana ɗaya ga satumba a matsayin babbar sallah nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai gabatar da babi na biyu na jawabin da ya fara a makon jiya daga ƙasar Saudiya inda yake aikin hajji, da kuma rabaran ɗan Juma Adamu na majami'ar Ekwa Hausa Lambatu a kanan Dabo. Ga Sheikh Ibrahim Duguri. Da wanda ke aikin hajji da wanda ke zaune a gida akwai ibadoji da za a yi tare kamar misali abin da ya shafi kaskantar da kai zuwa ga neman da Allah da kuma in an kai ranar tara da wata ranar arfa akwai waɗanda su ba arfa harfa ɗin ko da suna garin maka ko madina to su za su yi azumi sa'annan washe gari goma ga wata za su yi lahiya yadda kuma a wannan ranar ce su alhazai waɗanda suke ƙasa mai tsarki sun je sun ainihin wato kwana a musdalifa sun je sun yi jifa masu hadaya sun yi sun samu halilu subura daga irin waɗannan kaga duk ibadoji ne waɗanda ke haɗa na nesa da na da haka ba wanda ya fi cancanta ya tsanci junansa ko ɗan uwansa sai wanda ke fitar ɗan nasa kuma kada mu mance duk abin da za mu riga a wajen ubangijin mu sai kada mu mance kawunan mu da iyayenmu da iyalanmu da ƙasar mu mu kaunaci ƙasar mu da kuma ainihin da muke zaune sannan Allah ya zaɓa mana mu zauna ba tare da ainihin mun samaci abokan zaman mu ko kuma mun yi wani furuci wanda zai kawo mana rafa ko tashi a tsakanin mu ba domin duk wanda ya yi amfani da damar da ya samu ya cutar da jama'a shi kaɗai da babu shakka wannan musibar ba za ta tsaya a kansa ba ko da a nan duniya yana gani ya tsira to a lahira ba zai tsira ba kuma ya bar wa kansa mummunan tarihi don saboda za a ambaci duk da aka ambaci sharri za a ambace shi da iyalansa da jikoki har a biyo baya. da haka wannan lokaci lokaci ne na ibada da kaunar juna da kuma jan juna a duka da kuma haƙuri da juna da neman yarda ubangiji da yanzu samun nasarar duniya da kuma makoma gobe kiyama muna fata gaba ɗayan mu Allah ya dace da mu kuma Allah ya kara mana zaman lafiya a ƙasashen mu kuma taimaki su zuwa gaban dinsu su mana adalci sannan mu kuma Allah ya ba ku yi musu da'a da'a da ta saba ubangiji mu ba muna fata da mu da shi baki ɗaya Allah ka sa mu nasarar duniya da gobe kiyama kamar yadda muka sani kowace shekara alhazan najeriya da kuma sassa daban-daban na duniya musamman ma madaini na najeriya din to abin da muka fi ba da muhimmanci a kai bayan addu'o'in yau da kullum shine addu'a wa kasar mu najeriya kasar da babu da wata kasar da ta kuma nan allah ya zaba mana mu zauna kuma ya kaddara cewa mu zauna da wanda ko yarenka ko addininka da ma launinka duk akwai su da bambanci a najeriya amma haka allah ya nufa mu zauna da haka babu da inda take wannan kasar illa mu yi mata addu'a addu'ar kuma da za mu yi mata kan mu ba wai ita kawai kasar za mu yi akwai kamin kasar ba a'a yi wa kai ne domin yau idan kana ganin cewa kai ba kowa ba ne a Najeriya don baka da mulki ko dukiya da wasu sun samu dukiyar ko mulki kai ba ruwanka da su in an ga dama ma a fasa kowa ya rasa sai karshe kai a da dawo kanka domin idan dukiya ke su waɗancan sun riga sun mutu ba kai ne kake cikin buƙatar kai addu'a don a zauna lafiya kai da za ka yi kiwo ka yi noma ka yi je makaranta kuma ka yi duk abin da kake da buƙata na da kullum da haka al'adar najeriya ina kira gare mu da kuma sauran dukkan wato 'yan najeriya ma da ba su samu damar zuwa ba da sa wannan kasar a gaba mu yi mata addu'a yau muka dubi yadda kasashe da muke samun labaran su yadda tashin hankali ya kai su da ɗaukar cewa da rashin zaman lafiya da kuma samun duk abin da suke nema babu shi ko da akwai shi an samu ba za a iya zama a cikin shi da kwanciyar rai ba ba abin da ya kawo haka illa rashin kwanciyar hankali za ka muna ta addu'a kuma za mu ci gaba da addu'ar cewa Allah na ɗaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da duk inda muke zaune baki ɗaya kuma babu abin da zai kawo mana wannan bayan mun yi addu'a shine mu cire wato tsammani daga shekara kuma shekaru shekaru su ne waɗanda suke ingiza mu su tuta mana ko su rubuta mana wutar kabilanci da kiyayya da gaba da kuma ainihin kyashin juna a tsakaninmu musamman kamar da mai bayani tsakanin wato kudu da arewa ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin wasu al'umma da waɗanda suke ganin su suna da wata bukata ko kuma suna da wata ɗaukaka sai da sauran 'yan ƙasa don haka wannan ya zama wajibi mu cire wannan a cikin zuka da ta addu'a wa ƙasar. Shi ma rabaran ɗan Juma'a da mu ya yi nuni ne da muhimmancin ɗaukaka batun zaman lafiya kamar yadda watan na Zulhijja ke jaddadawa. Ina mai fatan alheri da 'yan uwanmu uh, musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba ɗaya domin yadda Allah ya kawo mu wannan wata mai albarka. Yadda Ubangiji Allah zai karɓi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga Allah. Biye da haka ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin a ƙasarmu Najeriya saboda zaman lafiya. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka shi Buhari jama'a da dama suna tsorata da shi to kiran da zai yi ga mu al'umma ta Najeriya shine abin da ya kamata mu masa shine addu'a. Bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai bashi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu. Littafi mai tsarki ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu. To a cikin yanayi da shi Jihar Buhari ya ɗauka abin da za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a. yadda ubangiji Allah zai bashi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari cewa shi mutum ne mai gaskiya to ne masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar ba zai iya cika ta ba ba ci haka mu kanmu kuma yan arewa ko yan Najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokaci wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kiyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shi ne babban abin da za mu yi. bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗa, mai zai je idawo Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi To nan muka kammala shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.